kulli na ba'in mustaqar wallahi duk labarin da muka gaya muku ya tabbata maganin kina kawai eh Allah sauka mana wata abu za ta dinga sa bai afuwahiya da bakuna, sa kullama marra alaihi a ulaha idan na farko zuwa na karshe sai ƙare rudda alai ukraha na ƙarshen da ya zama shine na farko shi sai a ce dawo fi yawmin haka za su ta yi a cikin wannan yini na tsayuwa kayanin idaru gurgudan sa hamsin albasanatin tsawon shekara dubu hamsin amma fa mumini kamar ka abi zai ganta wannan shekara mai imani hatta yi kuba bai da ibada haka za a ta yi har sai an yi hukunci tsakanin bayi fa yara lahu sai ga makomarsa imma iljanna wa imma na ko dai aljanna ko dai wuta to kaga wannan yanzu cewa ba a kafirta shi da kin bada zakka ba an gane ko domin an sa shi cewa ko dai aljanna ko dai wuta to wani abin shi akida ta al-sunna cewa ba a kafirta ashabul kaba'ir domin hatta ana zakka ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai in Allah ya ga dama bayan an yi wa mutum wannan casawar an gama a ce a kai shi aljanna ko kuma amma dan me ko ido biyu mutum ya da mala'ika gani mara daɗi ai matsala ta faru eh? matsala ta faru duk akwai hanyoyin da mutum zai biya kauce wannan matsalolin an gaya mana sai da dama mu ji wallahi duk an faɗa eh na'am ya ƙara cewa ƙila ya rasu aka ce annabi Allah fil baqar fil baqar to shanu fa mun jira na raƙuma wal ganam da dabbobi ƙale ce wala sahibu baqarin wala ganamin wallahi babu wani ma'abocin shanu da dabbobi layu yu'addi min haqqa da baya bada hakkin su illa idza kana yawmul qiyama fa sai ya zama a ranar alkiyama buti halaha za a buɗa wa dabbobin nasa biƙa'in ƙarƙarin ko biƙa'in ƙarƙarin guri mai faɗi a zo a zuba su a wajen laif idumin hashi'a ba zai nemo ta a cikinsu wanda bai gani ba ma'ana ba wacce zai laluba ya rasa ta a ciki ma tun daga nan duniya gane kilan kala su wannan mai zane zane wannan mai shuɗi wannan mai kaza wannan mai kare yaƙo wannan mai kaza zai gane kala su kowace sai an zo da ita to yake cewa laita fiha qa'sa wato wato aqsa lahu hito shine dide laita fiha qa'sa wato aqsa wato babu wata mai kace karyayyen qahu a ciki wala jalha ko mara qahu a ciki ma'ana wani abu Allah zai musu amma ba su da ƙosi Allah ya sa musu kaho ranar da Allah zai sa jaki kaho kenan domin kuma ce aqsa wadda take wato kasiratul qarn wata wato karne wato kawanta kare jalha wata mata da kaho to ba zai nemi wadannan ya rasa ba ma'ana mai kaho da mara kaho da mai kare ya kaho ko ce Allah zai sa mata kaho Allah ya sa mata kare imani wala abba wato ba wata mai wawulo a ciki ko ce za a zuwa mata haƙura da kwacan a bakinta kace ku kenan tanbishuhu za su dinga sukansa bi ƙuruniha da ƙanwunansu wata ɓa'uhu za su dinga taka shi bi lafiya da kofitansu kula mamar alaihi ulaha idan na farko zuwa na ƙarshe suka ƙare rudda alaihi ukuraha ta ƙarshen sai a ce ta dawo fi yau haka za a ce masa fi yawmin a wani ne kanin kidaruhu wanda tsayin ya kai 50 albasanatin tsawon shekara 50 hatta yi kudu abin da al'ibad haka za a ta yi har sai an yi hukunci tsakanin bayi fa ya rasu bilo sai ga makomarsa imma il ko dai aljanna wa imma il nar ko yi zuwa wuta kila ya rasulullah ce annabi Allah fil khailu da wa kaifa wala ce al khailu salasatun da wa kai guda uku ne hiya da rajulun wizr zunubi ne ga wani mutumin. domin takama ike da shi wacce mota ta ce ya hau wannan ya hau wannan ya hau wannan ya hau wannan amma ba da kyakkyawan manufa ba idan ya hau da kyakkyawan manufa ya hau don ya gode wa Allah Allah ya masa ni'ima ba daidai bane Allah ya baka iko ka shiga mai numfashi baka kirin mai kafa giwa ka ki shiga an gani yana daga cikin godiya ga Allah Allah ya baka mai daɗi ka ci ya hore maka ka je ka auro mata mai kyau wata za ta ɗauke maka sha'awa wata za ta saka daina kalle-kalle wannan ragewar da mutane suke yi ta hanyar facebook ta hanyar waye book ta waye book din nan da sauransu an gane ko yana da alaƙa da bukatar sa gida ba ta biya idan Allah maɗaukacin sarki ya hore maka ka je ka ɗauko matar da zarar ka ganta cikin hankalinka ya kwanta wannan shi ne wannan shi ne kawai mu a dawudu muna bin dawudu zahiri to kai a zahiri to yanzu misali mu je zo cewa takawa ka ce ta takawa ka je ka kawo ta kuma takawa ba ta samu ba me ake nufi takawa ma'anar takawa kariya sarabiya taqikum al-harra ta kare ku ta takawa kariya ka auri matar da kuma kullum ga baki ɗaya kana da ka ana abin kana ji astagfirullah ba da kyau amma astagfirullah yana kallaka ne na ta astagfirullah malam ka je ka auri matar da ranka yake so ta kwantar maka da hankali wannan shi ne magana gaskiya da manyan baki kenan wallahi tallahi wannan ne magana gaskiya eh, domin duk fitina ta inda Allah yake fara karya bawa kaga idan aka ban mutum da mata billahi lazi la ilaha illa wa duk wata garkuwarsa sai ta lalace in dai ya zama mutum ya fitina da mata a waje to wallahi ya shiga matsala da aka ce ka je ka nemo wacce take mai kyau ba a ce ba tarbiyya ba an gane ko to dama ai ba a ce ka aure ta ta koya ma karatu ina shari'a ta ce ko ta dinga zaka sallah liman aka cika ka kawo sai magana da ake cewa ai mai qur'ani eh to liman aka cika ka auro za ta dinga zaka sallah ne sai ka ga mu an ce ta dinga zauna tana jama baki kuna tafsiri ne a'a wannan shine kawai ta ɗauke maka sha'awa ta baka nutsuwa ka bautawa Allah ne kawai har zai ta ai wani an ce mai karatu malam ma gidan ka kawo ta ba za a zo na itilawa a kuri a gida ba ko farawa ka wallahi ta kawo ta magana za ka tashi ka ɗauki wani kai gaba ato <laughs> Allah ke yake cewa hiya li rajulin wizrun dabbobi da wakai. zunubi ne ga wani mutum wani yin rajulun fitir sutura ne ga wani mutum wani yin rajulun ajir lada ne ga wasu ga wani kuma e kaga kenan A kaga ga wani an ba shi doki ya ji daɗi ko an ba shi lada yi eh, haka da murar Allah yake wa fi bi zai hadikun sadaka haka annabi sallallahu yake a cikin takun ɗayan ku da zai yi akwai sadaqa sabi ya rasu, ra'ayi ta ya rasu A ji a hajjuna شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيت لو وضع في حرام وفي رواية أكان له فيها وزر لا يمكن تأتي إعلى كما سرقني كان من قال لا يزدان موسى يجيب قاتل تستبيع كم أباشي لا دأتي فتحة ثم أنا أباري إنا ذي جوجا ذي جوجا رامي أنا لا كنا ذي مدر zaka gina gida ana baka lada ka shiga mota ana baka lada ka ɗinka riga ana baka lada ka sa agogo a baka lada ka sa takalmi a baka lada ka ci naman kaji ka ci dargozo a baka lada an gane amma duk wannan ne ya ta'atta zai zo ne a babin an nemi halali an soke wato umarnin Allah subhanahu ta'ala an biya bukatun masu rauni an gane وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كتير الله يمك ويلمك مك أنت تاكن كوايا ساكا سيدنا أبو بكر دس ما سيسا سابولي دس يفتر سيسا سابولي لا يمكن شيء سيمسلم duk wannan abin da sabai suka yi a'a shi sabon riga yake sawa da alif sunan ci wanda yake zuciyarsa da girman kai ba zai shiga aljanna ba sai ce adamin allah wani mutum ya kan sai gari gasa sabuwa kayan sama cikin shi baya da ta a'a ai da ma'ala Allah ya fi inda Allah zubi ne shi wajen kuma ma ka duba abokan rigar da yake sawa wa bi shi sadaka wa bi shi ban Allah wa bi shi san manzo Allah sallallahu al'umma wa bi shi sau da sadaukarwa babu wani shi ne wato shi addini na aka bunce shi da dadi yake eh da dadi yake malam akwai wata an yi ta su kai na bitar shi sai وكانت الانتاب عيد الفريد لابن عبد ربي لأخبار النساء نا ابن الجوزي su kai na ɗin ba mai kyanta a madina suka ce in ba na na fatima ba ba mai kyanta ba a tasiri da na'umar sai din yana son ta aure ke kawo duk wanda ya sai ba duk wanda ya San kawai sai ta nuna wani masha Allah ga muni kuma ya bai ji ba Allah ya ke ta ce shi take so kaji kaji a yi labarin mata akwai annabi imanin ha kankan ta ce ba ah, kamar su na biyun al'umma bayan annabin ta a'a to kuma wa yace sai ta aure za ta shiga aljanna ai ma san da ka zo wajen su yadda suke ba kana ji lamarin mata duk ba na yake ba maganar sallar ka azumin ka qur'anin ka hadisin ka tilawar ka duk ka aji wallahi ita wani abu da za ta kalla tana so haka shi haka yake ma yasa aya ga shi sai da umar ce so ya fi kama da hauka ya ce shi ba za a kawo masa mutum ya yi wani abu a kan so bai masa haddi ba ji zafin sai da umar ji zafin sai da yana cikin tabul iman na ibin taimiyya rashin umma wannan maganar da ke kawai ta nuna wani can shi take so aka yi ta mamaki ta yanyar da lafiya ta karfi da aka zo gida ta ce kalli kanka ta kyau sai turbi shi kuma ce kuma kalle ni sai ma kasa kallon ta ita ba sai ce to da ce da ne da na aure ka ce idan na aure tsaranka ba wato tsarana ina ganin ba zai zama mun hanyar samun aljanna ba so nake kai yanzu da Allah ya baka ni na san za ka yi ta godiya ga Allah ni kuma na kalle ka ta haƙuri kada sai a shakir wasu sabir fi zanna eh mai godiya da mai haƙuri dukkanin su ɗan aljanna eh Allah ke yake cewa wa amma lasihiyya da sitrun amma wanda wannan na karanta ko muka ce hiya li rajulin wato wizirin ko zunubi ne ga wani mutum wahiyar li rajulin sitir sutura ce ga wani wahiyar li rajulin ajir lada ce ga wani mutum su wayannan dawakai fa amma lati hiya lahu wizirun amma wanda suka zama wa zunubi fa rajulun shine mutumin da ya zama rabba bahariya ya daure wannan dawakai ne da riya dan ya nuna fakhran da takama ya ci motoci da a ce ba kamar sa dan yi abinda zai a yi da shoran sai ya daga wa girman kai Wani ala halin islam da nuna iyaka da nuna razani da tsoratarwa ga ma'abuta musulunci niwa'an shi ne mu'adatan da nuna kiyayya ga musulmi fayyala wizir wanda sun zama masa zunubi wa amma lati hiya lawi sitrun amma wanda suka zama masa sutura farajulun rabata fi sabilillah mutumin da ya tsaure saboda Allah su malam yansa haqqallah fi zuhuriha bai manci haƙƙin Allah a kan gadon bayansu ba ma'ana akan wannan dabbobin yana bin Allah da su mota sai taka tafi gurin da'a ga Allah ya taka je ziyara da ita ya taka duk abin da ake yi da neman yarda Allah yana yi wala riqabiya bai manta haƙƙin Allah a wuyayensu ba ma'ana wannan dukiya da Allah ya bashi yana fitar da ta a ciki to shi yake cewa fa hiya wizr wato fa hiya lahu sitrun wannan sitra ce a gare shi wa amma lati hiya lahu ajrun amma wanda suka zama masa lada an gane ko la dama zai dinga samun farajulu mutumin da ya zama rabata hafi sabilillah ya daure su ne saboda Allah li ahli islam ga mabuta musulunci dawakai ya siya kawai dan in za a je da awa a motoci ya saya in za a je da awa a zo kasu abin hawa ya siya dan za a je a yada kalmar Allah a zo a taka a je ai kaga shi lada ko da ba shi aka je ai shi ibaya aka taka aka je tukun jifin hanyoyin alkhairi dewa sai dai wanda ka dama kai ya ce sanan bayan haka fi rajin ya bar su a wato a garke wa rauba da wato da dausayi suna ta kaiwa suna komowa da zara wani abu ya taso na addinin Allah za a zuwa ɗauka yi fama akala tofa duk abin da suka ci min zalikal wato marji daga wajen wannan shingen auyar rauba ko daga wajen wannan dausayin min shay'in komai kankantarsa ba fa zai ba za ta ci ɗin ba illa ku ci ba da wa'ada da ma akalat hasanatu ba ce sai an rubuta masa ladaddaki adada ma akalat gwargwadon adadin abin da ta ci na ganyayyaki wa kutiba lahu adada aurasiha za a rubuta masa a adadin aurasiha adadin kashin da ta yi wa abuwaliya da fitsarin da zai yi hasanatun ladaddaki aka amma mota ce abin da ta karar na mai abin da ta fesar na hayaki na fata an gane inda ta taka iska da aka kara mata duk wani an kaiwa gwargwaron da aka dinga yi wallahi za ta rubuta mata lalata ke to wannan su ne cikun shiga aljanna su ne dabarun wala ta tsaro diwalaha ba za ta tsinke igiyar da suke jikinta ba fastannat sharafan ta hau wani tudu au sharfaini ko tudu biyu ma'ana abinda ake nufi shine ta fita da gudu ma'ana a raba ta daga wannan shinge an tafi da ita wajen yada kalma an tafi da ita wajen auyukan alkhairi fastan da sharafan ta hau wani tudu au sharfaini ko tudu biyu duk ba za ta haka ba illa kataballahu lahu adada asariha face sai Allah maɗauki sarki ya rubuta masa adada asariha adadin takunnan nata wa aurasiha da adadin kashinta hasanati dake wala marra biha sahibuha kuma mai wanda yake kanta ba zai taba giftawa da ita ba ala naharin ta gidan mai a sha ko kuma ala naharin ta kududdufi ko koyi ba an gane ko fashari batmin ta sha daga wannan wala yuridu an yasqiyaha an gane ko kuma shi kansa ba zai taba nufata ya je shayar da ita din ba ya je ba ta da kansa ma'ana ba ma ya zo ya fice da ita ba shi da kansa ya ɗauka ya kai wata ruwa ta sha duk ba zai haka ba illa ka kataballahu lahu adada ma sharibat ba ce sai Allah wani sarki ya rubuta masa da adadin abin ta sha hasanatin ladar da kiyama malam wani suna yin shiga aljanna ina ga ce ya rasulullah ya abin nabin Allah falhumuru jakuna fa annabi yana shi tambaya kwallo ci ma'un zina a aliyu bin shumuri shaiun ba a sauka komai akan jakuna ba illa hadil aya wannan aya alfazatu wata take tilo ɗaya-ɗaya kwal aljami'a wata tattare komai ma ba ma jaki ba shi ne faman ya amal misqal zarutin khaira yara wani duk ya aikata wani aikin alkhairi da da misqal wato da kwaya zaba zai ga abinsa ma'ana jaki akai abubuwa aikin da'a da shi ko aka yi abubuwan da yake ba daidai ba kamar yadda aka ba da zunubi a cikin ma haka za a ba da zunubi a kai da ake nufi babu zakka akan doki babu zakka akan jaki an gane sa'annan kuma jaki da komai duk abin da kai wato ka rike shi da niyyar da kai rike shi da shi da aikin da ka da shi da wannan aljazan min jinsi al'amal wa min ya'mal sadrati sharran yara duk wanda ya aikata wani aiki da da kwayar zarra sharra yara wato na sharri zai ga abin sa قال حدثني يونس بن عبد الله ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حمص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب ما من صاحب إبل باب وانا ما أبو وما لا يؤدي حقها والنبايا بايا بعد انت ولم يقل منها حقها شيء أنا لا تبجي حقها وذكر فيه لا يفئد منها بصيلا واحدا ba zai nemi wani ɗaya ɗaya daga cikin su ma'ana duk iyaye za su zo ranar alkiyama waƙala ya ce yi kuwa biha jambahu maimakon jambu wato za a dinga lalas za a dinga yi masa nani jambahu a gefannansa kuyubinansa biyu wa jaba hatu da goshinsa maimakon jabinan wa zaharu da gadin bayansa maimakon zuhuru وقال لسني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رسول جنب أبنس الزكواني نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز باب وأنا ما أبوتين دوكيا با أكيرا دوكيا كنز سيما با أبوتين زكاتا كنز ita ce dukiya wannan mummunan kalma ce a dukiya dukiyar da ba a bayar da zakata ita ce kanzu taska na'am yace babu wani abocin dukiya la addi zakatu da baya bada zakata illa ushmiya alaihi fi nar jahannama sai an narka ta utar jahannama jaalu sai a sanya fafa'iha ma'ana a mai ta koma wato wani garji ko wani yanki ko rushi na wuta shine fafa'iha minna fayukwa biha sai a dinga yi masa nane jamba wa akwibinansa ana yi masa lalata wa jabiluhu da goshinsa hatta yahkumu Allah baina ibadihi har sai Allah ya hukunci tsakanin bayansa fi yawmin a wani ne kanin idaru wanda tsayin sai kasance 50 alf sanatin tsawon shekara dubu shekara dubu hamsin sun mai rasu bilahu daga nan sai ga makomarsa imma ilal janna ko dai zuwa gidan aljanna wa imma ilal nar ko zuwa wuta wa min sa'ibi ibilin babu wani ma'abucin raƙuma la addi zakataha da baya bada zakar su illa budi halaha ba ta sai an buɗa musu guri an gane ko an buɗa musu guri bi qa'in ƙarƙarin guri wanda ke mai faɗi, guri wanda yake mayarwaci fa na ka aufari ma kanat kuma za ta zamo ka aufari mafi ƙoshi, mafi cika ma kanat daga yadda take tastannu alaihi za su dinga taka shi za su dinga wato kaiwa suna kaiwa a kansa kullama madha alayhi ukhraha duk sanda na karshen ya kare ruddat alayhi ula sai a sake dawo da na farko haka za a ce masa hatta ya hukum Allah bai na ibadi har sai Allah ya hukunci tsakanin bayan tafi yomi a wani ne kane mai kidaru wanda yin tsayin sai kasance hamsi na tsawon shekara dubu su mai rasa bilahu daga nan sai ga mako masa imma iljanna ko dai aljanna wa imma ila nar ko zuwa wuta wa min sa'ibi ganamin babu ma'abucin babu wani ma'abucin dabbobi la yu'addi zakataha wanda baya bayar da zakata illa buɗi alaha bi ƙa'in ƙarƙarin ba sai an buɗa mata wani ƙaton guri ka aufari za ta zama mafi ƙoshi ma na fiye da take fata tsa'uhu sai ta dinga taka shi bi ausu lafiya da kufatansu da kufatanta watan ɗi'ahu za su dinga suka sabi ƙuruniya da ƙahonsu lai tafiya wato aqsa babu mai karyan yanka kaho a cikin su wala dirha ko mara kaho kullama madha alaihi ukhraha duk sanda na karshen ya fice a kansa ruddat alaihi ula sai a dawo mai da na farkon hatta yahkum Allah har sai Allah ya hukunci baina na ibadi tsakanin bayan safi yawmin aune ne kana miqdaru wanda tsayin sai kasance 50 na albasalatin tsawon shekara 50 min ma tu'dun daga cikin shekarun da kuke irgawa ma'ana yin ɗaya na alkiyama na filin alkiyama kamar yini wato kamar shekara dubu hamsin ne na nan kai kai hasbunallah summa yara sabilahu sa'annan sai ya ga makomarsa imma il janna ko dai zuwa gidan aljanna wa imma ilin ko zuwa wuta kai akwai aiki ba قال ba سهيل بن أبي صالح يتي فلا أدري نيكا من سنبا أذكر البقر يا أم بتشانو أم لا كوكوا قال سكتي فالخير يا رسول الله دوا ce alkhairu الخير في نواصيها ya ce sura kuma akwai falala fi da wasiha akwai falala a cikin zankonsu a kansu akwai falala ma'ana riƙar doki akwai falala doki halitta ce da Allah yake so ka duba a surar dawakai suratul adiyat wal adiyat ina rantsuwa da al'adiyat in garman dawakai A masu ƙara masu gunji falmuriyati qadha masu tayar da wuta da kofatansu falmughirati subha masu kai farmaki da sassafe fa asarna bihi laqa sai su tayar da kura da kofatansu fa wasatna bihi jam'a sai su shiga tsakiyar abokan gaba wannan su ne sautar ajiyar a adattu lil hadasani sabigatan wa adda an alanda adda jam'in sa'adiyat in garman doki ya eh kwarai kenan yace wa auqalati alkhailu ma'qudun fi nawafiha wato shi wato eh, doki akwai alkhairi a cikin zankonsa auqal da yace ana ashukku alkhairu ila yawm ya ce ina nufin wato shi kokonto nake ko ya ce akwai alkhairi har zuwa ranar alkiyama a cikin rikar dawakai iyaka eh, ne haka yake cikin muwaɓa na'am har zuwa ranar alkiyama kuma sai ce alkhairu salatatun dawakai gida uku ne fahiyar da rajulun ajir lada ne ga wasu mutum na ga wani mutum wani rajulun ga wasu mutumin kuma shi sitir sutura ne wani rajulun wizir ga wani mutum kuma zunubi ne fa amma ladi hiya lahu ajr amma wanda suke lada gare shi fa rajulu shine mutumin da ya zama ya tahizuwa ya riki dawakai fi sabilillah da Allah wa yu'iddu halahu kuma ya tanadi da ne saboda Allah saboda tabarkin Allah falatu tugayyibu shay'an babu wani abu da ta sa ta koye a cikinta? ma'ana ba abin da ta ci bibu a cikinta? ta ka kataba Allah lahu ajra fa sai Allah ya rubuta masa lada walau ra'aha fi marjin da zai kiwata su a shinge ma akala duk abin nan da ta ci min shay'in kowane irin abu ba fa za ta ci dan ba illa kataba Allahu lahu biha ajra fati sai Allah ya rubuta masa lada da wannan walau saqaha da zai shahada ita min naharin daga kogi aw kana lahu bi kulli qatra a ce kana lahu kulli qatra zai kasance a tare da shi bi kulli qatra da duka wani digon ruwa to gayyibuha da ta boye a cikin ta ta shafi butsuniya a cikin ta ajru zai zama masa lada hatta zakarar ajir har sai da ya faɗa kai akwai lada ma fa a tare da shi mai ita fi abuwaliha cikin fitsarin raƙuman wa urasiya da kashinsu wala wistannat da za ta hau sharafan wani tudu au sharafai ko tudu biyu kutiba lahu bi kulli khutwa za a rubuta masa ga dukkan wani taku da ta yi wato ta da ta taka ta ajirin za a rubuta masa lada wa amma lalzi hiyar abu sitir amma wanda suka zama masa sutura farrajulu ya mutumin da ya rike su ya rike su takaruman dan ta zamo yayi wato dan dadadawa a tare da shi wata jamulan dan ya ado da su ya da ta yi ka sai mutanen ka hau ka sai jirgi dan ka tuka ka gina gida dan ka shiga ka dan ka riga dan ka sa ka sai turare dan ka fesa ka sai nama dan ka ci eh? ka kera dan ka shiga zai halatta Allah ba ya fi sai don ka tsaf Allah ba ya sai dan dukulu ne إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا إن الله وتوفيكت سوى إن الله جميل يحب الجمال إن الله نظيف يحب النظام حديث عمر بن عمرو بن مسلم ألا من صبت علي ناس صبتها ألا من صبت علي ناس صبتها نظيف يحب النظافة من صبت علي ناس صبتها إيه قرينا كذي ها طيب كلنا لا أبدا ألا أهل الدين كلنا نشيل كذا ba ba kai za a yi shi a sai an masa wani adu an masa wani pakejin, an masa kaza an yi waye da shauransu amma kai kome kai ɗauke shi kai wani a hargitsi a Allah halitta wato Allah wata ala halitta fitar da tsari komai da tsari ke kalima nan molin da ake dan adam da shi ba za ka hannun tsaye ya kafa ko ya haka kalli idan babu wanda ya kaɗan wani ya abin nan kalli kafofin hanci komai sai da aka auna akwai wato wato gogewa da kwarewa a cikin halittar da Allah ya shi yasa dan ka so ka kyautata dan ka so ka abin nan ai kwaikwayo kake da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawarin ku ji haka shi haka shi da ciwo na'am ba shi cikin su ibnu mas'ud kuma hadisi hasan ko me ana so a yi shi da kyau eh karatu kai kyau kai shi da yawa ka kyautata shi ba ku ga dinga cewa annabi ya ce ba a'a ai ba cuta shi ba ya ce a ina an samo daga ina kuma an ce daga ina a gashi an tagaya muku fadar wata rajab mutane suna ta musayar wata rajab shi ban banza da su akwai littafi ta biyu da ajab mun fada muku mai munasa ba fi mawarin bishar rajab hadisai da talatin da biyar a ciki ba ɗin da tabbata ibn hajar ya tattara wani su duk abin da ya zo a tarajab da falala ko ta ibada bai tabbata ba wata rajulun tsofaffi ke da bai tabbata ba kuma a yi shi da kyau malam na yake cewa amma lazi hiyar lahu sitir farajul ta takhizu wa takaruman dan ya dada dawa kansa wata jammulan don kuma ya cikita wa kansa ya ado da shi wala yansa haqqa zuhuriha amma duk da haka bai manta haƙƙin gadon bayanta ba ma'ana in akwai zakata wa kansa yana yi wa butuniha bai manta cikinta ba fi usriha wa yusriha ma'ana a kunci da daɗi baya manta haƙƙin Allah wannan abin hawan ba zai zama sabon da zai taka ji wajen saɓo da shi ba yanzu duk abin da ya taimaka maka ba Allah shi ne mafi abin da ka mora a rayuwarka a dukiyarka duk kudin da ka yaga ka iba ka yi aikin Allah da shi to shi ne mafi can dukiyar da ka mora a rayuwa abin hawa da ka zo da shi masallaci ko to da shi wajen karatu shi ne mafi kimar abin da ka mora kudin da ka ba aka gina masallaci da shi ko makaranta ko na abin da taimako shine mafi girman abin da ka mora wannan ne yake cewa wa amma lazi ali wizr wanda ta zama masa zanibi ya ladhi zuwa ashara wanda yake rikarsu wato dan takama wa batsara da girman kai wa ba zakha da takama shi ma wari'a nas da nuna mutane dariya fa zaka ya ali wizir shine wanda suka zama masa zunubi a gare shi ta zama masa zunubi qalu suka ce haka ne ko fal humru to wannan ku gane shi humru a alqur'ani yana da jamshi guda biyu ku rike ka annahum shumurun mustanfira an gane da shamir wal khayr wal bigal wal shamira li tarkamuha wazila wa yakhluqu ma la ta'lamun ذاتي الحمير جمعيني وحمر جمعيني ونسل جمعي كثير القرآن نعم yake cewa wani umar suka ce jakuna fa ya rasulullah ma an zala Allah alaihi fi hamin shi'a Allah bai suka komai akan jakuna a nan ba ila hadin ayatul jami'a ba ce sai wannan aya mai tattara komai nuna كيلو ɗaya ɗaya فمن يعمل amal mithqal خير يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى قال نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن سهيل بهذا الاسناد وساق الحديث قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدل عقصى عضب nga ce aqsa wato aqsa wato ita ce mai kariyan kawo adba wacce take mai wawulo an gane ko wani shine amma duk ana fassara ɗaya daga ɗaya kamar da sa'id ibn musayyib ke faɗa wa qala ce fa yukwa biha jambu wa zaharuhu wa lam yadhkur jabinuhu shi amma ambaci shin ba wa qala sai harun ibn sa'id al قال سائب بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله إذا متم ببعد حق الله أو الصدقة هو صدقة في إبله a cikin وساق الحديث saƙal حديث سهيل عن أبي عن أبيه abi an abi سورة ايه قال قال شيء قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد آه، عبد الرزاق وحول السنة قال حدثني محمد بن رافع ولفظ لا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها با ونما أبو تلقما دبايا ايكت تهيئن الله عشان دبوب الناس illa ja'at yawm al-qiyamah fa sun zo na al-qiyama aksara ma kanat wato wato mafi yawa daga yadda take ko mafi koshi ko aufara ko aksar duk qattu ma'ana tun yadda take wa qa'ada laha kuma sannan Allah zai sanya wa'a wa qa'ada laha Allah zai ajiye ta bi qa'in karkarin a wani guri mai fadi tastannu alai za su dinga taka shi bi qawaimi da kafafuwan su akhfafiha da kufunan su wada sahibi bakarin babu wani amma mutum shanu la ya fa'alu fiha haqqa da baya aikata haƙƙin Allah cikin dabbobin nasu illa ja'at yawmal qiyama fa ce tun zo ranar alkiyama aksar ma ka fiye da yadda suke wa qa'ada laha Allah zai sanya mata guri bi qa'in karkarin guri wanda ke mai fadi tandishu nam tandishu za su dinga sukar ta bi qururiha da kawansu mata za su dinga taka shi bi qawaimiha da kafafunsu wala sahibi ganamin babu wani ma'abucin dabbobi layi fa'alu fiha haqqaha wanda baya fitar da haƙin Allah a cikin su illa ja'at yawm al-qiyama sai sun zo al-qiyama fa sai sun zo al-qiyama aksar ma kana fiye da yadda suke wa qa'ajalaha kuma Allah zai ba su guri bi qa'in karkarin guri wanda yake mai ruwa ta dihu za su dinga sukan su bi quruniha da qawansu wa tata'uhu za su dinga takaci bi aflafiha da kuma kufatan su laysa fiha jamma' wato babu wacce take marqawa a ciki wala munkasirun karnuha kuma mikriyan qahu wala sahibi kanzin kuma abucin yace babu wani mabucin kuɗi mabucin dukiya la yaf'alu fi haqqahu wanda baya zata da hakkin Allah akan wannan dukiya illa ja akan zuhu ba ke sai taskar dukiya ta ta zo yawon kiyama ranar kiyama shuja'an a matsayin maciji akra mai kora maciji mai kora kumarcin maciji ya zai dinga bin sa fatihan fahu yana bude baki sa kawai da yake na bunsa ga baki da ta mai tsattuwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa idza ta in yazo masa faramin sai gudu fa yunadi sai kwalla masa sikira sai ce masa khud kanzak a a ka zo ka mu kudin ka ai ne kudin ka ai ya eh, ne kudin da ka boye ai ni ne duk ne ne allazi khaba'tahu wa ka boye fa ana anhu gani sai ci a'a wallahi ba na bukata fa'iza ra'a sai ce idan ya ga cewa Allah buɗe min dole sai sun haɗu salaka ya da hufifi sai sanya hannunsa a cikin bakinsa an gane ko fayak babu ha wato sai gatsa hannunsa ƙazubar fahim irin yadda raƙumi yake gatsa jela abinda ake nufi cewa ya so ya kashe kansa kuma ba zai mutu ba in yace da bayan ya ga mutu rabbana amatta na sanate ne wa haiti na sanate ai shi ke na sabbi ne mutuwa kuma an mutuwa an yanka ta ba mutuwa kuma أنا أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك وقال مثل ما قول عبيد بن عمير وأبو زبير سمعته نعم وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء ويعارة دلوها واتو التاتعيتا ألوكة لك سنتي واتاقوش ويعارة دلوها دا أرنقو gugatta wa فحلها دا أرى ara ومنيحتها دا كوتتما كو أرنتك وني wa hamlun alaiha da tsora mata kaya fi sabilillah ko ka dora wani akai inda je jihadi wajen ɗauka tafarkin Allah kun ya guda ne rage guda ɗaya ko to mu karasa ɗaya na nan mu karasa na wannan babu قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل باب ما أبو شراب ولا بقر ko shanu wala ganamin ko dabbobi la yu'addi haqqa wanda baya bada hankinta illa uqida laha yawm al-qiyamah fa sai an zauna da ita a ranar al-qiyama bi qa'in karkarin a wani guri mai yalwa taqahu za ta dinga taka shi za ta zulfi ma'abociyar kofatin bi zulfi ha da kofatanta watan ɗishihu za ta dinga shukarsa za ta ƙarni ma'abociyar ƙaho bi ƙarni ha da ƙahonta laisa fi ha yau mai izin jamma babu wacce ma babu tubatar kaho a wannan rana wala muka sautin karni ko mai kariyan kaho wannan muka ce ya rasulullahi annabi Allah ma haƙƙuwa me haƙƙinta ƙala ce idraqu fahliha wato kamar ka ce taku na namijinta ma'ana idan yana daga cikin ta idan wani ya ga ce ya kawo dabbar sa a masa barbara ba laifi bane amma ba a karɓa kuɗin barbara a shari'a an gane ko domin akwai shuba a ciki in ba ta yi ba ba na ce na ba ka kudin ka biya da kudin barbara da kawo dabba ka aka mace in ba ta yi ba ba a gani inda za a ci kuma a ce an ibo mani wani wani abu ne da ba amma a ce don an yi taku an karɓi kuɗi ba zai yi ba shari'a shari'a ba a haka yin eh, shari'a ba ta yadda a ci kuɗi ta hanyar wasa ba yi aratu dalwiya an an ce da allah a ramin abin nan ko gugan da kake ibora kuma ka ruwa a ra yana daga cikin hakinta wa mani hatuwa da kyautatta ga wani ma wa halabuwa da tatsatta alma in ta ci ta koshi an gane ka tatsa kuma ka yi sadaka da shi kai maka amfani wa hamlun alaiha fi sabilillah ka ɗora wani akan ta dan ya je jihadi wala min sahibi malin babu wani ma'abucin dukiya la yu'addi zakatu da baya bada zakata illa ta hawwala yawm al-qiyamah fa sai dukiyar ta koma ranar al-qiyamah shuja'an cin maciji ƙara'a mai kora to shi maciji ko ba a ce mai kora ba ai mai yana da ma'ana yatba'u Sa'iba zai bi dinga bin mai shi su ma zaba duk inda ya tafi ya fi rumin su kuma zai dinga guduwa wa yuqalu lan shi ma maluka wannan ce ba dukiyarka kun ta tafi kalubi wacce kake ruwa da ita wa a ra'a na hula budda min yaga dole haka ne a kala yadda sai shigar da hannunsa fi fihi a bakin sa bai ƙubabu ha. kama yin ƙubabul fashal kaga mutum zai sa ya tsansa a baki kamar yadda dabba suke ya gasa don ya mutu da nadama kuma an gano abu alaikum al'anamila min algairu za su dinga ciza muku yatsa saboda bakin ciki da damuwa eh to bashi haka yau ba inda da ku musulun ya daka mai yau to bashi haka